a cikin hadisi to ya zama bid'a kenan zai zama haka in dai an ce kyakkyawa ne lalle na samun cikin Qur'ani da da aka ce fa iza wusifa fi'lun shar'iyyun ma bil bid'atil hasana yadda idan aka siffanta wani aiki na shari'a da cewa bid'a ce kyakkyawa bi bid dalil ya ala zalika min alkitabi aw sunna kuma aka kawo dalili na dalla dalla daga qur'ani ko hadisi fala khilafa hina izin fi shar'iyyatiha a lokacin babu wani sabani dan kasancewar abin ya zama shari'a wai kunu wasfuha hadil bid'a sai ya zanto ko da ka siffanta shi da cewa bid'a ne bayan gashi ko ya tabbata Qur'ani da hadisi min babi tasmiyati lughawiyya sai ya zanto kana nufin bid'a a lugance ba bid'a a shar'ance ba abin bid'a ne min haisu lugha na sunna min haisu shari'a mun ko san kowace kalma tana da ma'anoni guda biyu ha fil lugha wa ha fil ina fatan kun fahimta shine ce la gairu ba wani abu wanda ba wannan ba ka kawai Umar kamar fadin Umar lokacin da ya zo ya samu ana sallan tarawih yace ni'matul bid'atu hazihi inda ihya qiyam ramadan jama'atan yayin da ga waɗansu daga cikin sahabbai suna rayar da sunnar wato qiyam ramadan wato sallan tarawih da ake da ramadan a cikin jama'a sai ce ni'matul bid'atu hazihi me yake nufi da ni'matul bid'atu hazihi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yin da sahabbai amma sai ya daina me yasa a daina yin yace jin tsoron kar a wajibta muku dan haka har ya bar duniya ko bai sake yin dafi ba to sai suka saba kowa na yi a gidansa lokacin abubakar da aka zo haka mutane suka yi a gidansu lokacin umar ya fito masallaci sai ga waɗansu sun taru a karkashin abin na karkashin limami guda aka ce me ya faru sai ya tambaya me ya faru sai aka ce a ah, da mutane ne wannan na sallarsa daban wannan na sallarsa daban tarawih a masallaci daban-daban sai wanda ya tara su karkashin jagorancin limami guda sai umar ya ce ni'matul bid'atu hadhihi yace madalla da wannan bid'a shi yanzu me yake nufi da bid'a a nan gurin bid'a bid'a a lugance abin da yake nufi madalla da wannan bakon abu wanda lokacin abubakar babu shi gashi yanzu an same shi ba yana nufin ba a taba samun manzo ba lokacin annabi lalle an same shi lokacin annabi har sau uku kamar da hadisi zo cikin bukhari kamar da zo cikin muslim kamar da zo cikin littattafan sunna cewa annabi ya fito yi wa mutane limancin sallar tarawih har sau uku daren farko da ya fito bai ma san mutane za su zo su bi shi ba suka zo suka bi shi washe gari sai cewa Aisha samun tabarma a wurin masallaci ka sa tabarma annabi ya fita mutane suka zo sama da najiya da ya sake fita mutane suka zo sama da najiya da ya sake fita karo na uku masallaci ya cika kam. a karo na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitowa yace abin da yasa nake fitowa dan kar in fito a ta muku ita yan awon ta muku ita kuma ba za ku iya yi ba ina fata an fahimta yanzu anan sai Umar ya ce bid'a tun tunda abin ya faru a lokacin annabi Umar ya sa masa suna bid'a shin zaka iya fahimtar yana nufin bid'a a shari'a ko bid'a a lugha sai dai zanto bid'a a ma'ananta na lugar larabci wanda bid'a a ma'ananta na lugar larabci shine abu sabo ko mai kyau ko abu kayatacce dan Allah ce bati samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum in attabi'u illa ma yuha ilayhi sai zanto al bid'atu lal bid'atu shar'iyya al mazmuma tare da fatan kun fahimta da haka waɗansu da ba su fahimci wannan ba suka yi ta cewa masu sallar tarawih bid'a suke wa Umar ya ce ne masul bid'a matso kusa dan mace abin da kace ba cewa me eh yanzu anan ne magana ka kana karfafa fatawa ce ba musu kuke ba tsakanin magana ta taka na fahimta وكذلك يقال في السنة السيئة إذا فسرت بالبدعة Nasir Jalal Albani ce haka za a faɗa dangane da as-sunnah sayyi'a in muka fassara ta da bid'a fa inna ma takunu sayyi'atan to sai ya zanto an siffanta ta da cewa mummuna ce idza kama dalilu shar'iyyu ala zalika idan dalili na shari'a ya nuna cewa abin mummuna ne wa anta tara walillahi alhamdu mal albani ce kai ne karatu kana tare da ni kana gani mu gode ma Allah ka iya ganin suqut istidlal al-mubtadi'ati bi hadha al gaba ɗaya hujjar da yan bid'a suke kafa da wannan hadisi ta faɗi wanwar alal wajahain al ne dangane da fuska guda biyu da muka nuna mata biyu a baya wallahu al ya rage maganar ka ta cewa shehu usman bin fodiyo ya ce me yana kawowa a cikin littafin sai ya usuna da kawo da bid'a yace hazihi bid'atun hasana wannan ya ciro ta ne a wajen imam al-qarafi ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar Malikiyya shi kuma imam al-qarafi ya ciro wannan magana a wajen al-izz bin abdus wanda wani malami ne dan mazhabar shafi'iyya da ake masa lakabi sultanul ulama shi ya fara kawo cewa akwai bid'a kyakkyawa cikin littafin sa qawaidul anam fi masalihil anam eh, qawaidul ahkam fi masalihil anam littafi ne fi girman wannan ba wanda ya ce akan ka'idoji na fikihu to nan ne ya kawo bid'a kyakkyawa sai karafi ɗaliban ya gani shi ma sai ya koya Usman dan Fodiyo kuma ya ciro a cikin littattafan su shi kuma ya sa a nashi to tun a lokacin su waɗancan da suka suka kawo abin da farko Abu Ishaq Shatibi da yazo bayan su Izz bin Abdulsalam Salam ya mayar musu da martani cikin littafin sa mai suna Al-Ittisam yace ba wata bid'a mai suna kikkiawa dukkan bid'a bata ce saboda hadisin Annabi da yace kullu bid'atin balala saboda haka ba yadda za a yi bid'a ta zama kikkiawa eh ban ji ba kullu ta shigar da komai a nan gurin dama kullu da jami'u siga ce min da umum babu yanda za a yi ka zare wani abu daga wannan sai in kana da wani dalilin da ya zare wannan abu amma matukar kullu ta zo to ta haɗe komai sai dai kawai so yan mantiki za su da kai akwai kullu kulliya akwai kullu juz'iyya wannan falsafa ce da ilimin mantiki wanda baya da alaka da ilimin shari'a ko ka san shi ko baka san shi ba za ka fahimci abin sakon da annabi zo da shi hasali ma abin da ibnu taymiya yake cewa shi mantiki a ibnu taymiya shi ya gama da mantiki yace la yafahamu al-balil wa la yahtazu ilayhi al-bakir yace dolo ba zai fahimce shi ba mai basira kuma baya bukatar sa ya dogara da bukatar sa dolo ko bai sai fahimtar sa ba to haka ilimin mun dake ba ya da alaka da wannan su suke cewa ko kullu kulliya ko kullu juz'iyya wace ce amma ka'idar larabci duk inda kullu ta zo to shikenan magana ta riga ta gama in ana so a tore wani abu a togace shi sai an kawo istisna'i ko a kawo wani dalilin khariji ba daga wannan ba don haka annabi ce kullu bid'atin balala babu yanda za a samu wata bid'a kyakkyawa saboda kaga tun daga can aka rushe su izu bin abdussalam kuma wannan dama dabi'a ce ta kowane malami zai iya daidai zai iya mai kuskure tun daga lokacin sahabbai an samu sun yi ijtihadi sun yi kuskure dan haka dan yau an samu wani malami ko daga cikin karnin da ya zo bayan su an samu wani malami ya kuskure bai zama aibi a gare shi ba ba a aibata mutum dan yayi kuskure dama ɗabi'ar dan adam din ne ya kuskure abinda ake so a samu rinjayen aikin alherin sa wanda ko waɗannan malaman Izu bin Abdul Salam Imam al-Qarafi Sheikh Usman bin Fodio ayyukan su mafi rinjayen ayyukan su alkhairi ne mafi rinjayen ayyukansu daidai ne sun samu kurakurai cikin abin da suka yi ijtihadi ubangiji na iya yafe musu wanda ya ijtihadi ya daidai lada biyu wanda ya ijtihadi ya kuskure fa lada daya amma kai ba za ka bi shi akan kuskuren sa to ina ganin saboda lokaci ya ja sai mu dakata abin abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure kuma ko tuntuban harshe Allah shi ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum kan farko yana cewa wai a wani littafi ne aka yi magana inda ake cewa wanda aka haifa a cikin zina ba zai shiga aljanna ba a wannan tambayar kun yi ta abin da da ya wuce muka ce wannan hadisin ba da asali mun faɗa maka ka duba littafin al il hadis na maudu na imam al-harawi al-maliki littafin hadisin ba da asali ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba dan haka mutum ko da shi dan zina ne idan ya yi aikin alheri zai samu shiga aljanna zinar wannan ba ta shafi shi ba ta shafi iyayensa ne da suka aikata wannan barna wannan yake cewa shi zai iya yi wa mutum ya yi kiyamun laili ya ce ladan a biya mahaifinsa ai ko bai faɗa ba mun ce za a bashi lada ka lura da hadisin su ko bai faɗa ba mahaifinsa zai samu wani abu na lada a ce. Ah, da ce sun mai aha ya rubuta tambaye da larabci an yi kula lailat kai hakuri ba a jam'in laila a kan lailat a larabci sai dai ka ce layaliya siru fiha layaliya wa ayyaman abi أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد اشتدهر لا أعد الليالي وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا ليالي كنا بعد ليلات wannan yake cewa mutum bayan mahaifansa sun mutu zai iya yin hajji a madadinsu in na bakance ne za ka yi in ba na bakance ba ba za ka yi ba wannan yake cewa littafin ibn hibban da kuma na ibn kuzai masu ma sahihai ne kamar bukhari da muslim sahihai ne amma ba kamar bukhari da muslim ba duk sun yi da'awar cewa su ma sun gina littattafansu ne bisa kawo ingantattun hadisai sai dai kuma suka kasa cika sharuɗan da bukari da muslim suka bi din wajen kawo hadisi sahihai din sai suka kawo hadda da'ifai a ciki kamar yadda hakim annai saburi yake nan da ya samu littafin bukari da muslim sun yi su dan ingantattun hadisai sai ce to ai sun bar waɗansu ingantattun su kawo ba wanda kuma sun cika sharuɗan su da haka sai zo littafin al-mustadrik ala sahihaini wato kamar bin bayan bukari da muslim shi kai bukhari ga hadisai sun cika sharaɗin ka baka kawo ba kai ma musulun ga waɗansu hadisai sun cika sharaɗin ka baka kawo ba sai yi littafi guda akan wannan to amma da dama kuma ya yi kuskure wajen bai cika sharaɗin na bukhari ba za ka samu hadisin da bai cika sharaɗin bukhari ba sai ya kawo shi ya ce lalle wannan ya cika sharaɗin bukhari bukhari ne ya kyale shi kamar a samu wani sanadi a cikin sanadin akwai mutumin da bukhari ya ruwaito hadisi wajensa yana cikin rijalar bukhari sai dai ya zanto bukhari ya kawo shi a wani sanadi daban wato ba bai dogara da shi ba ya dogara kila da sa ko mutaba'a shi kuma sai ya kawo shi ya dogara da shi istiklalan bidon ta ko kuma abin nan shahid ma'ana dai littafin ibnu hibban da ibn kuzaima su ma littafai ne sahihai amma ba su kai matsayin bukhari da muslim ba kuma ba dukkan littafin hadisan da ke cikin su bane ba suke sahihai akwai waɗanda ba sahihai ba wannan shine magana yayin da na bukhari kuwa suka zanto jumlatan gaba ɗayan su sahihai haka na musulman masu karanto jumlatan da tafsil gaba ɗayan su sahihai ko da ji an ce akwai wani hadisi da ba sahihi ba to baya cikin asalin abin da bukhari ya gina sharadin sa akai wani gita me ma'anan me za a ce aljinaza ko aljanaza ka ce aljinaza idan mufrad ne in jam'i ne aljana'iz bi fathil jim mufrad kuma kasar kasar jim wannan yake cewa idan ya kasance mahaifi ya koyar da ɗansa mummunan aiki ya yayi kuma ya ci gaba da mummunan aiki bayan mutuwar mahaifinsa to zunubi zai kai ga mahaifin matakar shi ya tsora shi akan wannan mummunan aiki zai kai gare shi amma in ta yi mummunan aikin da ba mahaifi bai shiryar da shi a kai wannan ba za a rubuta mahaifi zunubi ba amma matakar shi shiryar da shi zuwa ga mummunan aiki to shi kenan zai samu sakamako na wannan abin da ya koyar da ɗansa a kai wannan yana magana mai tambayar ada za ta iya yin uh, azkar kamar na safe da na yamma ya halatta za ta iya yin zikiran safe da na yamma da na kwanciyar barci da na farkawa daga barci za ta iya yi duk babu wani haramci a kanta dan kasancewar tana cikin al'ada magana shafa turare ya halatta ta shafa a gidanta ko da tana cikin al'ada al'ada ta ai ba ta hana ta ta yi tsafta ba a zahiri duk da cewa tana tare da najasa ko a batini haka amma bai hana ta yi tsafta ba wannan yana neman ƙarin bayani a yanzu akwai sharifai akwai sharifai su ne idan an ce sharifai ana nufin iyalan gidan annabi akwai su ahlul bait har yanzu duk mutumin da ka ji sarsalar sa kaga cewa yana dangantaka da gidan annabi ya halatta a ce masa wato shi jikan annabi ne amma abu tarihi da diddigi mai kyau ba kawai wanda za a gina a kan zato ba ba a gina wannan a kan zato ba na cewa wani ina zaton sharifi ne saboda wannan shariftaka din ta dangantuwa da gidan annabi tana da hukunce hukunce da suke da alaka da ita farko dai daga cikin hukunce hukuncen ta kaga ka shigar da mutum cikin salati dan annabi ya koyar da salati ya ce kulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad shigar da mutum cikin wannan ta fuskar zato ba zai yi ba sai ta fuskar tabbas sannan in yana cikin adal bayt za a iya bashi khumsi na zakka na na na ganima wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anallahi khumsahu wa lirrasuli wa lil qurba wal yatama wal masakin wa bil sabili in kuntum amantum billahi kaga zil qurba sune qarabatun nabi haka ana basu daga cikin fai lil fuqara al muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim bayan an fadi falillahi wa lil qurba falillahi wa lirrasuli wa lil qurba sai aka kawo kuma lil fuqara al muhajirin alladhina to kaga ana bashi wani abu daga cikin fai ana bashi wani abu daga cikin ganima in an gane wannan yana cikin zurriyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wajibi ne mutum ya kaunaci wannan mutum ta da alli muhabbati da rasulullah sallallahu alaihi saboda kaunarsa ga annabi sai kaunaci kuma zurriyar gidansa to dan haka hukunce hukuncen da suke tare da ahlul bait suna da yawa kuma su ahlul bait din ana son su kare mutuncin addinin musulunci su fi kowa zagi dan tsaye wajen kare mutuncin musulunci da yin aiki da shi sau da kafa alamar kai jikan gidan annabi ne kuma ga kana bin sa kana bin sa sau da kafa domin dukkan wanda ya yi kokarin kamanceceniya da mutum na gari cikin mahaifansa kaga bai jawo mahaifin zagi ba amma in yayi bai koyi da shi ba fa kaga bai kyauta ba kenan da haka laraba suke cewa bi abi hiktada adiyun fil karam wa man yushabihi abahu fama zalam shi adiyu ai da mahaifinsa ya koyi wajen karamci da kaje yana da karamci dama haka ya gada kabiran an kabir wa man yushabihi abahu fa ma zalama duk wanda ya bi tafarkin da mahaifinsa ya taho akai ko duk wanda ya kamance yana da mahaifinsa laraba suka ce bai zalunci bai zalunci ba ma'ana idan mutum yake kama da mahaifinsa ya dauki kama da wani mahaifinsa to yayi zalunci kenan kamar ya jawo wa mahaifiyarsa tuhuma a rinka tunanin shin wannan dan kuwa na gidan ne ko ta je wani gida ne ta same shi abinda suke nufi kenan su laraba da wannan magana abin da nake nufi da sharifai su ne waɗanda suke zurriyar gidan annabi kuma alal baiti kamar yadda muka sha faɗa mana na tawa ba kamar yadda ɗan shi'a suke ɗaukan ƴaƴan fatima su kaɗai ne alal baiti ba a'a alal baiti su ne zurriyar da suke dangantuwa zuwa ga wannan gidaje zurriyar ali bin abi talib da wanda fatima ta haifa da wanda ba ita ta haifa ba zurriyar aqil zurriyar ja'far ibn abi talib zurriyar abbas baffan annabi zurriyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da zurriyar hamza ibn abdul muttalib nawa kenan waɗannan su ne adu aqil adu ali adu ja'far adu abbas adu muhammad sallallahu alaihi wasallam adu hamza ta ibn abdul muttalib da an ce alul bait duk wanda yake dangantuwa wanda muka samu tarihin sai yana dangantuwa zuwa wannan gidan ya zama cikin alul bait to wannan kuma dole sai mun musalsala ta hanyar tarihi ba kamar da na faɗa kar mu gina ta fuskar kawai mana zakan wani to tunda Allah bai mutane ne masu malala kowa sai da awar sai duk cikin waliyai da ake faɗa a garin nan kowa sai ya ce shi ma jikan annabi ne da wanda yake daga Morocco da wanda yake daga Senegal da wanda yake kowa cewa yake shi zuriyar gidan waye gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda yake balarabe da bakakken fatan ma su ma sun su ma duk dai su ne kuma ina ma daga can shi ma ya da awaye shi ma yake gidan annabi har nan gurin shi kuma Ibrahim zai ya kasa da wai cewa wai duk wanda ya zaki inda ya taba ganin annabi da idan su zai kiran annabi kaga nan ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda haddi ya kamata a yi masa haddi wulakanta annabi yadda yake da zagen sa na zube ya ce wai ya kama annabi zage garin shi na zube ya wulakantar da annabi sallallahu alaihi wasallam da ganin sufar annabi ta karanta cikin hadisi ya yake mutum ne wanda ke in yana daga nesa zaka ce ya fa kowa tsoho in yi haka da raba atan laysa bi tawil tulan mafurfan wala bi kaseer sallallahu alaihi wasallam tsawon sa bai yawa ba bai ya daga zarta kuma tsakatsakin mutum yake sallallahu alaihi wasallam fuskar sa gaba daya akwai gashi tun daga nan wato har aru bai ne kansa yana da saje gaba daya da cikakken wato ainihin gemu sallallahu alaihi wasallam sannan fuskar sa fari kal take farin tana karkata zuwa ga jajajaja mai ban kai sannan kuma yana da karan hanci da dukkan sufofinsa sannan yana da wura yana da wushiriya ta to wani zo sufanta annabi bayan shi ba da waɗannan sufofin ya ce shi shine jika annabi wasu yi kama da annabi eh ban ji ba wannan jahilai ne karantar da su ake a ce sarka ana yin ta ne don Allah ba a yin ta domin annabi sadaka ana yin ta ne danwa dan Allah subhanahu wataala dukkan ayyukan ibada ana yin su ne domin Allah wanda sadaka tana cikin dangogin ayyukan ibada in mutum ce ba ni dan annabi sai ka ce a ah, dan Allah dai ko sai ka ce musu kakansu ya hana ya hana bara annabi ya ce duk wanda yake roƙon mutane zai tashi ran tashin kiyama fuskar shi ba nama sai ka shi waɗannan duk jahilai ne ku suke abubuwa ko abin nan wannan yake cewa mutum ne ya aure budurwa ya kusance ta kuma daga baya sai aka samu cewa tana da juna biyu wannan nufin aure kuma har abada kenan yanzu an yi aure bisa ga in mutum dama ya san cewa tana da juna bai san tana da juna biyu ba ya aure ta daga lokacin da ya gane aure ya riga ya lalace saboda haka yanzu kusantar ta da ba a cewa ya yi zina ya zama kusanta kenan da shubha ba zina yi ba kuma daga lokacin da ya fahimci tana da juna biyu shikenan sai a raba su ba a cewa sake ta da ya gane aure ya mutu da kansa in fasaha saka ka daga nan sai ta koma gida ta je ta haihu idan ta je ta haihu sannan kuma kai ta yi istibra'i a bisa ga kusantarta da kai shine jini guda na al'ada sannan daga baya ta zama bazawara idan kana da sha'awar ka aure ta ya halatta kuma ka ja sake kulla aure ka kai da ita ba a cewa ya ta'abbatu tahrimu a nan gurin cewa idan mutum ya nemi mace tana cikin idda ko aka daura masa aure da mace tana cikin idda ya ta'abbatu tahrimu wannan babu nassi na qur'ani ko na hadisi akai ijtihadi ne na malamai wannan yake wasu ne suke sallama su biyu ɗaya liman ɗaya mamu zai rika daga murya ya daga murya jiyar da wasu biyu ne fa kadai waɗansu tambayoyin ba sa karantuwa ne da daɗi rubutun sai ya zama abin nan haka wannan yake cewa bai inganta wannan hadisi cewa dukkan wanda yarsa ta kai yar shekara goma sha biyu bai aurar da ita ba to duk zunubin da ta yi nashi ne wannan hadisi ne na karya mara asali wannan ma za ka ganshi cikin littafin al-masnu fil hadith al-mawdu wannan yace yana son a yi masa magana dangane da mutanen da suka cancanci a ba su sadaka yanzu har neman su kake ka rasa mutanen da za a ba su sadaka a kowane masallaci akwai wani kowane masallaci kila ma kowane sahu dai wanda zaka ba da sadaka ne kuma idan ka tashi ba da sadaka ya kasance ka ɓoye ta yana da kyau in tubdu sadakati fa mahi wa in tukhfuha wa tutu hal fuqara wa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum in sayi'atikum ka ba da sadaka ɓoye ya fi lada kuma galibi yana da kyau idan ka tashi ba da sadaka ka taimakawa wanda ka ga yana bin tafarkin Allah dan ka taimaka masa ya ƙara kokari akan bin tafarkin Allah din dan makaranta wani dalibi haka dai da sauransu wannan yake cewa wai taro ne suke yi tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmi ba idan an zo bude taro da addu'a sai a ce kirista su bude idan an zo rufewa kuma a ce musulmi su rufe da addu'a to ya za a yi wannan kenan abin da zaka ce gaba ɗaya a cikin addu'a da ta kuɗi ta dama dai addu'ar mun kai maka bukata kuma addu'ar da kuma su musulmi za su yi ko dai bude ta rufe ya ita kuma daga ina aka safe ta abinda annabi ke bude magana da shi kawai shine innal hamdalillah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 in ka tashi zaka tafi da ko duk inda ka zauna haka zaka karanta ka tashi ka tafi a masallaci ne a gida ne a kasuwa ne ka tashi zaka tafi wani duk inda ka zauna zaka tashi kai kafara kuma da shine abinda da annabi ya koya to amma bukatuwar ka zuwa ga kace sai kai taro da addu'a ka bude da addu'a shi yasa shi dan musan kowa ba addu'a shi ma sai ce shi ma sai an bude da tashi kuma sai an rufe da tashi kai da ma asali babu wannan a cikin shari'arka ka kai dai in zaka yi magana kana da inna alhamdulillah in ko ba da magana shi ke nusa saurare ne naka ka bukatun ka bude wani abu da addu'a saboda haka rufewar da budewar da addu'a ita ce ta zanto ba ta da asali ko da a shari'a kirkiro bid'ar da arziki sai kuma sai ta jawo su ma yan mishin din da kake tare da su sai su ma sai sun yi wannan asali sai ka ce gaba ɗaya a daina idan ka ce gaba ɗaya a daina sai ka zo zaka yi magana kai innal hamdulillah ba kai koyi da annabi ba zaka samu lada kuma shi kenan ba ta rigima tsakanin kai da su in aka zo za a tashi kai ka fara majalis ɗinka wancan ma ya tashi ko kuna da abin da dama musulunci ya tanadan muku ko da an hana ko su ne dama tun gaba ɗaya a shirme suke tafiya amma kai kana da canji da yawa yayin da duk musulunci ya ce kai barka ya ce banda kaza to kuma sai ya kama ka canjin sa to Allah shi mana gama assalamu koyin kutiya tamka tasa girmansa ga Abdul abdulkadiri sama da kasa gaba daya idan ka hada ka sa a cikin shehun tafin shehu abdul qadir kaman koyon kurciya ne ya rike kaga da Allah yake cewa me wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yake sun ce gaba ɗaya sammai da kasai suna cikin tafin hannunsa kamar koyon kurciya baiti na karshe a wannan kasidar banda ita ko ta kasidar yake cewa ba dan kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta anan ba fargaba dan girman abdul kadiri wai kunyar Allah kawai ke ji da sai ya kawo aljanna nan gidan duniya a zuwa ita shiga kila ma a Kano zai sauke ta kenan duk su shiga abu na gaba wannan kasida kun ga dai da hausa aka yi ta kuma waɗanda suka yi ta suna nan cikin kano a raye bayan mutuwa suka yi babban lantana a ce kaji aka yi musu yanzu ko dai su faɗa wa al'ummar musulmi cewa kaji aka yi musu ko kuma sun janye wannan ko sauran musulmi su yi hukunci a kansu yanzu dan Allah ka duba irin wannan magana wacce ka zanta wannan magana ta abin nan in kun ce sawi an masa kage in kun ce wane ne a wake da suna sha'arani wai an masa kage wai ba a fahimci maganarsa ba ne ku ne kuka fahimci maganarsa to wannan ma da hausa kuka yi ita ma dubban fahimta ba mu hausawa Guda da Allah a sai gidan rediyo a je gidan rediyon Kaduna ko gidan rediyo ko a je BBC a yi mana bayani yadda za mu fahimta da hausa aka yi tare ba da wani yare ba yanzu nan ba ku bukatar da mu fassara muku komai ga kuma abin da yake cewa nan a ɗaya kasidar yake cewa shaƙi ko sa'idu duka abinda lauhi an ka saka yana kallonsa shehu duka kamar tafinsa ko a ina wato wanda ake cewa kaɗai yake shehu ko a ina wali yake bai kamata sa ba wai da wanda yake ɗan wuta da ɗan aljanna dan shine saki shaƙi shaqiyi au sa'idu duka abinda duk aka rubuta a lauhin mahfuz kaji fa gaba daya yana kallon sa shehu duka kamar tafinsa lauhin mahfuz din ma gaba daya yace da ruwa tsaya ya tsaya yace gurgu tsaya ya tsaya ya tashi gabansa ya yi tafiya ya zabura ko ina da ina kun ji ba ka yana aiki da kun fayakun amirul auliya yake tun azal hadarar ama'u abun da ba mai ja da shi a ita wai yana aiki da kun kun idan ka tashi kai magana kana a kananka ko katsina zaman bagada da baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina gashi littafin fatahul maula wa menene wa jamalullahi fi zikir manaqibi shaykh abdul qadir gashi sunan littafin mai shi yana nan da rai <coughs> abu na gaba abu na gaba a saurara jama'a abu na biyun karshe wanda daga shi sai na karshe abu na biyun karshe wanda daga shi sai na karshe saboda lokaci na nuna mana abin nan da'awar cewa ƙur'ani yana da zahiri wai yana da batini ko a cikin shari'a akwai zahiri akwai batini ko akwai ilimin zahiri ko akwai akwai al'adarki ka akwai shari'a to a da cikin ƙur'ani abinda Allah ya sanar da mu ya koyar da annabi shine shari'a lafazin shari'a din nan ya zo a cikin qur'ani a cikin ayoyi guda uku waɗansu suna ƙara ta hudu ayan ta farko wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min alhaq لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا suratul ma'ida ko aya ta biyu summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa allazina la ya'lamun aya ta uku am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah walaula kalimatul fasl laqudiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum adhabun alim aya ta hudu wadda aka kawo abin da yake an yi istikaƙinsa daga shari'a ko daga shir'a shine wasu anil qaryati allati kanat hadirat al-bahri iz ya'duna fi sabti iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun Allah ya ce da annabi sun ja'alnaka ala shari'atin min al-amri mun ɗora ka a kan shari'a mun sa ka kasanto ka bi shari'a fattabi'iha ka bi ta sau da kafa wala tattabi'a wa alladina la ya'lamun to ina inda aka ce kuma ya ba hakika muna bin ku bashi a kawo mana inda aka ce ba hakika nan dai gashi inda aka ce bi shari'a kuma Allah ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja abinda suke kafa hujja da shi wa akwai ilimi na na batini mun wai me ma ilimin batini wai me ilimin batini mun tattauna ka san su kansa suna sabani kan ilimin batini magabatan sufaye suka ce ilimin batini shine tsarkake zuciya duk abin da ya shafi dattin zuciya kamar wato riya to sai ka kawo ilimin batini shine ikhlasi sai ya kori riya kamar hasada sai ka kore ta kamar rowa sai ka kore ta sai ka kawo kyauta ta maye muhallinta kamar abin nan suka ce ɗabi'u na zuciya wanda ke wanke ta daga abin nan shine ilimin batini to kaga wannan an fassara ilimin batini haka ma iya cewa istilahi ne baya da bambanci da ilimin shari'a tunda shari'a ce take kenan ai me a wanke zuciya din ita ce a kori hasara daga zuciya ita ce tace a zanto ana bayar da kyauta wannan ba bambanci kawai sai zanto istilahi ne wata magana ce da mutane suka saba ga yadda suke yin ta amma inda gararin yake akwai wanda suke ɗaukan ilimin batini mun tattauna da waɗansu a nan koriyar masallacin nan waɗansu samari suka zo suka same ni suka ce ilimin batini na ce ku yi mun ta'arifi ku yi mun ku yi definition din me ilimin batini sai suka ce wai ilimin batini wani ilimi ne a cikin zuciya Allah ke jefa mutum cikin zuciyar shi ba tare da ya koya wajen wani ba eh sai na ce to ina ina hujjar ku sai suka ce wa akwai wani hadisi wa annabi na cewa ilmul batini sirrun min asrarillahi azza wa jalla wa hukumin min hukumillahi yaqdhifuhu fi qulubi manyan yasha'u min ibadi wai ilmul batini sirri ne daga cikin asiran Allah wani hukunci ne cikin hukuncin Allah Allah ubangiji na jefa shi cikin zuciyar wanda ya ga dama cikin bayansa to sai suka ce wannan hadisi a duba cikin jami'ul sagir alhamdulillah imamu sudi ya rawaito hadisi ya kawo hadisin cikin jami'ul sagir ya danganta hadisin ya masa ramzi na fa'un da ra'un yana nufin imamu dailami ne ya ruwaito shi a cikin musnadul firdaus amma sai dai shi da kansa sawidi sai ya sa masa badun yana nufin hadisi ne da'if ka je ne hadisi na 4574 hadisi ne da'if ba a kafa hujja da kisar annabi Musa da Khadir da suke ta kawowa wannan malamin mu Dr. Ahmad ya riga ya magana akai ba wani abin da za a kara akan wannan sun ce wai idan ka zo ga mu'arraf ka zo za ka yi ta'arifin mu'arraf ziddahu ghumudan in abu sananne ne ka zo za ka biyo wa mutane labarin su sai kasance ka kara koyi musu shi ma saboda haka ya jama'a a ka'idan shari'ar musulunci babu wani zahiri babu wani batini shari'a gaba ɗaya komin ta filla yake komai na ta daki daki ke fili a fili qur'ani Allah ya ce innahu laqawlun wa ma huwa bil hadl batini dukkan dole rikitar dan wani ya san shi wani bai sani ba amma qur'ani ku kaulun fasl magana ce wadda take rarrabe dalla dalla daki daki kuma an sufanta qur'ani cewa mubin ne littafi ne mubin kuma an saukar da shi da harshe wanda yake mubin tilka ayatul kitab mubin tilka ayatul kitab qur'anil mubin nazala bihi ruhul amin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قرآن أبينيك تاتتل لاربتي wanda yake babu wata uzuma a cikinsa babu wata ratana a cikinsa saboda haka babu wani zahiri a cikin shari'ar musulunci ai babu wani batini da zahiri dukkan shari'ar musulunci zahiri ce Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ko liyubtinahu liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun sannan duk wanda yace ma akwai ilimin batini akwai ilimin zahiri tambaye shi Allah ya ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ku tambaye wa kenan ma ku ta ilimi Allah ya ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ya la'anci wanda suke koyi ilimi ko Allah ta yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat zai dauka darajar wanda suke masu imani da masu ilimi Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti suwaye ulul Allah ya ya ya ba da shaida cewa ma ta ilimi sai shaida masa cewa babu abin bauta sai shi ubangiji ya sanar da wannan to shin wannan ayoyi da kuma fadin annabi man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din da faɗinsa cewa a cikin hadisai da dama da yake magana kan ilimi da neman sa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim hadisai ingantattu da ke magana kan ilimi wai to ilimin batini ne wannan ayoyin da hadisan suke magana ko ilimin zahiri na zahiri ko shine wanda aka wajabta min in yi tambaya tunda dama sun ce shi ake koya wajen malami shine wanda aka ce in na sani in sanar in na koye kuma la'anta za ta hau shine kuma aka ce ana ɗaukaka daraja ta shine ake cewa in na sami shi zan sai da babu abin bauta da gaskiya sai Allah shine ake cewa wajibi ne mutum ya neme shi to wancan ko kwata kwata ba a yi magana a kansa ba a cikin Qur'ani ko hadisi yoyi na ruwa da shi wanda Qur'ani ya mun tallashi zan nema ko wanda Qur'ani bai kawo mun tallashi ba to kaga wannan ta sa sai suke wahalar da kansu can wajen neman ilimin batini wai zuciyarka wai Allah ya sa maka ilhama to kuma dama ilhaman sai da zikiri sai da jin yunwa sai da menene sai mutum ya je bai karanta jiro amma ba bai karanta komai ba bai karanta arba'un hadis ba yana tun yana neman ilimin batini yana nema a yi masa wahayi a yi masa ilhama ya riga ya bar firiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ta sa duk sufayen yanzu musamman su waɗanda muke magana a kansu dinnan suka kaura cewa Kur'ani ba ruwansu da shi sai ga mutum yana karantar da mukama ya haddace larabcin mukama ya yi menene ya haddace karamatul auliya ya haddace su tafrihul khatir duk abin da za a faɗa ya sani amma ka zo ku yi gangariyar tilawa ta izu biyar ni fa ina nanata wannan dan na san da gaske nake yi kuma a kalubalance na ce ba haka bane ba a kare ta na ce ba haka bane ba izu biyar izu goma ka nema ka rasa a wurin mutum izu goma mutum ya yi shekara tamanin yana ta karanta karamatul auliyayi yana ta karanta wane ne yana ta bata kansa lokaci kuma dab da kabari ma mutum ya ki wa kansa kiyamun laili don haka kuma ba a koyi shari'a dole sai an koma zuwa ga tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani da hadisi in ban da wannan babu inda zaka je ka sami gangarin hanyar da za ta kai ka zuwa ga aljanna duk wanda aka ɗauke shi daga yanzu duk abin da yake damun su shine wato haddasana haddasana ta zo abin da yake bata musu rai kenan yanzu an dana karanta karamatul auliyai kuma mutane suna nutsuwa su ji an ce haddasana haddasana an je har abu huraira qala rasulullahi sai mutane su ji daɗi suna ƙara nutsuwa yanzu wani ba zai zo ya damfare su ba to shine abin da yake damun su sai a tayar da jijiyar wuya sai a rike abu na ƙarshe ba a aibanta mutum don saboda garinsa ko don saboda kabilarsa akwai wanda ya kasa da ɗaya da na biyu yake ta a ɗan gana ya maimaita kalmar ɗan gana ta fusu kirin to da Najeriya da Ghana duk garurukan waye kuma Allah ya ce ya ibadiyar lazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun shi shehu abdulkadir ai ba dan bagada da bane asalinsa mutumin jilan ne amma aka danganta shi zuwa ga ina da saboda me saboda ya koma can da zama ba haka bane ba yanzu kuma nan Kano ai gari ne na baki da yawa cibiyar musulunci a Afirka ta yamma kaga wani ya zo daga Gana wani ya zo daga Kamaru wani ya zo daga Mali Tambuktu duk ba haka bane ba amma wa zai goranta wani nuna abu kenan amma dukkan mu mun riga mun san cewa Allah ya ce ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun ba aibanta mutum dan yana da gari ko dan kabilarsa yanzu duk yancin Umar dan Khattab ko Abubakar bai aibata Bilal ba dan kasancewarsa ba habashe mutumin Afirka kuma bakin fata saboda musulunci ake inna akramakum indallahi Allah ba ruwansa da gari ba ruwansa da kabila ba ruwansa da yare wanda ya jin tsoron Allah shine wanda yake ganta tafarki madadi uslubi ne na mutanen jahiliya aibanta mutum dan garinsa ko dan kabilarsa kuma yanzu kaga fa idan aka bi cikin waɗanda suka zo waɗansu sun yi nationality saboda haka sun zama yan Najeriya waɗansu kuma da suka zo su yi nationality ba in za a yi bincike kaga sai a ce za mu yadda su gida amma duk wannan yanzu mu ba buri muke a wannan ta zo ba mu dai a kyale kowa ya ibadarsa kuma a dana aibanta mutum dan garinsa ko dan kabilarsa ya ibadiyal na amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun haka Allah ce kasa gaba ɗaya ta Allah ce duk inda kake ka bauta min haka Allah ce yanka kasa wannan Najeriya ce wannan Ghana ce wannan abin nan tura mulkin mallaka ne suka zo suka gadar mana da wannan mu a musulunce duk wanda yake musulmi a ko ina yake a nahiyar duniya muna jin namu ne ba ma jin ga wani aibi wai dan kasa kaza ne kuma ku gane ya jama'a duk wanda ya rasa dalili to shine zaka ga yana fada yana rigima amma mai dalili a hannu baya fada baya rigima idan ka duba dukkan tarihin annabawa da suka gabata cikin alkur'ani mai girma bayan sun kure mutanensu to kuma sai rigima annabi shaibu da ya kure mutanensa sai suka ce mai lanukuri jannaka ya shaibu na amanu aka min karyatina aw la ta'udunna fi millatina za mu fitar da kai daga garinmu ya ya aibu kai da wanda suka yi imani tare da kai ko ku dawo cikin addinin mu ko mu fitar da kai ko ku dawo cikin addinin haka annabi ibrahim lokacin da ya kure mutanensa ya karere gumaka ya dauki fatanya ya rataya babban gunjin suka zo suka ce wa ya kashe gumakan nan yace fa alahu kabiruhum hadha fasaluhum in kanu yantakun sun san ai gunki baya yi wannan sun san zai aibata musu sai suka ce me kuni ba sai suka ce harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ubnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim sai suka bada fatawa cewa jinin sa ya halatta sun san ba su da hujja kenan shi kuma yana da su a hannu haka annabi nuhu lokacin da ya kure mutanensa sai suka ce la illam tantahi ya nuhu la min al mukhrajin in baka daina abin da kake ba za mu fitar da kai daga garin nan haka annabi lutu da ya kure mutanensa la illam tantahi ya lutu la min al marjumin in dai har baka abin nan ba za mu in baka daina abin da kake ba za mu jijjefe ka haka dukkan waɗanda so gabata haka suka rinka yi in an ƙure su sun rasa dalili sai su tayar da rigima to abin da muke bayar da shawara a ƙarshe a nan gurin ga hukumomin tsaro suna ganin irin abubuwan da suka faru suna kuma kila ba a san ba me zai faru nan gaba abin da muke bukata ga hukumomin tsaro addinin musulunci yake ba na ba kuma ba faɗa muke so a yi ba mu abin da muke ba da shawara ga dukkan wanda yake kalubalantar karatun da ake yi na hadisi ko na qur'ani ko koyarwar da ake ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yake ganin abin da yake kai na sufancin sa shi za a gina irin sufancin da na dama ba shi suka yi ba duk wanda yake da wannan abin da muke ba da shawara gare shi da kanmu da gwamnati da ma'aikatan tsaro shine a kirawo wani gangami na musamman a wani ɗakin taro ko a filin sukuwa ko a ɗakin taro na musamman na wata jami'a daga cikin jami'o'i ko kwaleji daga cikin kwalejoji mutanen nan su zo su yi research yanzu mu da abin da ta muke balanta su cewa suka yi musulunci suke da sun ce a'a akwai bambanci tsakanin abin da suke kai da musulunci ba wani zai ce musu komai amma sai suka ce musulunci suke mu ko muna kalubalantar irin abubuwan nan ba koyarwa musuluncin bane ba to tunda sun ce musulunci suke sai su je su yi research su kawo ayoyi su kawo hadisai su kawo maganganun sabai su kawo maganganun tabi'ai da na tabi'u tabi'ina kan ingancin abin da suke kai su wakilta ɗaya ko biyu ko uku su yi presentin ɗin wannan fefa gaban jama'a a ɗauka a kafofin watsa labarai a yaɗa mu kuma mu ma mu samu wakilanmu waɗanda za su tsaya su gabatar da takarda a akan da'awarmu a kyalewa mutane hukunci in ko ba haka ba babu yadda za a ka ce wai wane daina nashi kai kuma kai baka daina naka ba kuma duk wanda yanzu su abin da suke so su yanzu masu su ma an daina duka yo me za su faɗa mutane abin da su faɗa mutane ya ƙare duk waɗanda suke yin irin abubuwan nan da ake na sufanci na da yanzu sai ka je da masallatai ka ga a cike ana wazifa amma yanzu sai ka je masallaci sai dai a salatu jika da kasit ko a samu yan yara ƙanana su ma suna kallon babansu ne da ya tafi za su fita a guje to duk abin da suke jin tsoro shine wato gaba ɗaya yanzu sufanci ko ɗarikun sufaye wato wai yanzu wannan yunkurin da aka yi ana wani abin nan wato ba shi cewa wannan zai ko a daina da'awar sunna ko su razana mai karatu ko su yi menene bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗauki alkawarin taimakon addininsa da ba da kariya ga bayansa na gari babu abin da zai tsorata wani ko wasu abinda ba a yi shi ba a shekara takwas tun wajen 85 ba wajen 86 wajen 87 lokacin da aka buɗe masallacin Ibrahim muna sallah ana jiban mu wallahi yanzu an wuce wannan karnin tafiya ta tafi saboda haka yanzu duk wani tunkoro da za ka sofaye suna yi to irin kyallen karasawa ne kawai tsohuwa da rigan mama an kusa tafiya kenan za a yi ta yi amma kuma za a so a daina karshen dai tuka tuka shine da tik kowa ya gaji kuma karatun hadisi zai ci gaba ana ta haddasa insha Allah ana ta haddasa na wanda yake son ma'aiki ya je ya ji wanda baya son ma'aiki ya bar wajen haka sai ma'abuta hadisi mai zuwa majalisar hadisi ko da bai rahoto da komai